wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina godewa Allahu tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na amir sultan da ke cikin garin yamai ko nyame headquarter mulki ta ƙasar niger a wannan yammaci na afirka a cikin wannan rana ko a wannan safiya ta asabar goma ga watan sha'aban bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku safiyar ta dace da kalandar albashi talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kamar yadda ɗan uwa malama amin ya faɗi abinda za mu yi magana a kansa shine ƙalubale da ke fuskantar mace musulma wannan maudu'i ya dace da lokacinsa kuma ya dace da halin da ake ciki saboda kamar yadda muka sani rayuwa ba ta gudana ta kyau ba tare da mata ba ba al'umma da za ta ce ba ta bukatar mata kamar yadda babu al'ummar da za a ce ba ta bukatar maza maza da mata abokan tafiyar juna ne wajen gina kowace al'umma idan wani ɓangare ya samu matsala to dukan ɓangarorin sun samu matsala don haka ana da buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe a dunkule a cure a mulmule a haɗu domin ganin an yi abin da zai kawo wa al'umma amfani ya kuma tunkuɗe mata cuta to a yau za mu ga cewa abin da aka sani game da mace musulma yana nema ya samu matsala domin mace musulma ta zama hadafi ko abin da mu a turancin ingilishi muke cewa target ta zama hadafi ana tunkaranta ana fuskantarta da matsaloli iri-iri waɗanda suke waɗannan matsaloli baƙi ne ba cikin al'amarinta suke ba kuma wasu da dama daga cikin mata ba su san haka ba ba su fahimci haka ba ba su gane haka ba don haka ya zamanto an ga dacewar a shirya wannan maudu'i ya zamanto bayani ne da ya shafe ku ku mata kuma a tunatar da ku a ilmantar da ku a faɗakar da ku a nabbahar da ku ga irin ƙalubale irin matsaloli da ke fuskantar ku a yau a matsayinku na musulmi mata musulunci yana kallon mace a matsayin ginshiki na wannan al'umma saboda irin gagarumar gudunmuwa da mace take badawa wajen kyautata al'amuran al'umma kun gane na farko mace ita ce shugaba a gidan mijinta wadda take kula da al'amuran cikin gida a gida mace ita a shugaba miji shi babba ne yana sama da ita amma kasancewar ba shi yake zama a gida ya yi ni ba ita ce mai zama ta yi na a gida to mace ita ce shugaba mai gudanar da al'amura take kula da lamurra na cikin gida kuma wannan ya dace da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al al-Bukhari ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu nafsin min bani adama sayyid farrajinu sayyidu ahli walmar atu sayyidatu baitiha al-imam al-bukhari a cikin al al-mufrad ne ko a cikin at-tarikh su ya ruwaito wannan hadisi din cewa kowane rai na ɗan adam shugaba ne namiji mutum a gidansa shugaba ne gaba ɗaya na gidan sannan mace shugaba ce a gidan mijinta ashe kenan mace ma shugaba ce kamar yadda namiji yake shugaba a gidan duka to ita ma mace shugaba ce a cikin gidan wannan yasa wani daga cikin mawaka yake cewa wa khairu nisa'il alamin hiya allati taduru shu'un albayt aw fihi ta'malu mafi alkhairin mata a duniya gaba ɗaya, ita ce wanda ke kula da sha'anin gida ta kyautata lamurransa, ta gudanar da abin da ya shafi gida ɗin ya zama tana aiki a gidan don kawo gyara da ci gaba a cikin gidanta mace ita ce ke samarwa da mai gida sukuni ta sama mashi aminci da hutu da natsuwa da ɗaya da kewa don ya samu damar ci gaba da yin gwagwarmaya na addini da gwagwarmaya ta rayuwa domin a cikin suratun rum sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha kuma yana daga ayoyinsa shi allah ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta maku abokan zama mata daga kawunanku daga gare ku tunda asalin halitta annabi adam aka halicci matarsa hawa'u daga gare shi shi yasa Allah ya ce an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha Dan ku samu natsuwa ku samu hutu a wajen matan a suratul a'raf sura ta bakwai aya ta ɗari da tamanin da ɗaya Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha shine Allah da ya halitta maku abokiyar zama daga gare daga rai ɗaya Adamu kenan ya halitta masa abokiyar zamansa Hawwa'u daga nan aka ci gaba da yaduwa wa basa min kuma rijalan kasiran wa nisa me yasa aka halitta wa namiji mace Allah ya ce yaskuna ilaiha dan ya natsu ya samu hutu ya samu aminci ya samu jin daɗi ya samu ƙwarin gwiwa da ƙarfafa gwiwa wajen yin abubuwan da Allah yake so shekenan mace ba karamar halitta ce ba mace tana da matsayi mai girma mace musulunci na kallanta a matsayin rukuni ginshiki tushe asasi na gina kowace al'umma yanzu mu dubi wannan masallacin na amir sultan mu kalle shi za mu ga masallacin nan yana da fila fila an san fila ban san abin da ke kiran fila ba ginshiki tura ko haka a kamar wannan fila ce wancan fila ce wannan ma fila ce abin da ya rike ginin gaba daya ginshiki ko to mace ginshiki ce a cikin al'umma idan ana da gida babu ginshiƙi, gidan zai zauna bai zama to haka mace take idan ba ta gida baya zama wannan shine kallon da musulunci yake wa mace cewa gimshiki ce namiji ma gimshiki ne su ne suka haɗu suka tada gidan da ake kira wannan gida ne idan gimshiki a cikin gini na ɗaki ya rushe guda ɗaya in ba ya maza an gyara ba ɗakin zai zauna bai zama domin ɗaya gimshikin ma zai rushe sai ya faɗi shikenan sai ya zama gini ya rushe to haka al'amarin namiji da mace yake a cikin al'umma mace ita ce ta fi zama a gida ta da cewa ita ma ta kan fita ta je makaranta ta koyo karatu tana fita ta je ta kai da mara lafiya tana fita ta je ta kai ziyara wajen 'yan uwa da abokai da ƙawaye tana fita in an yi haihuwa ta je ta yi barkar haihuwa tana fita in za a yi biki ta je ta taya murna tana fita idan an yi mutuwa ta je ta yi ta'aziyya tana fita ta je asibiti don neman magani kuma tana fita ta ta yi aiki na hukuma ko ta aiki na kamfani matukar aikin shari'a ta yadda da ita kuma za ta yi shiga mai kyau ta je ta yi wannan aiki din amma duk da tana fita yi waɗannan abubuwan zamanta a gida ya fi yawa kuma ta fi namiji zama a gida wannan yasa ake ɗaukar mace a matsayin makarantar farko da kowane yaro da aka haifa sai ya shiga wace makaranta ce ta farko a Nijar misali ita kuke kira lakwal ita ce makarantar farko matakin farko na karatu lakwal kenan to na'am akwai reshe-reshe na farko shi ne kamar mafarka aji eh misali kamar ba ai akan ce akwai kindigadin kuna kun san kindigadin to mu kamar a can Najeriya ana ce nozuri kun san Shi ne makarantar da za a sa yara yan shekara uku to muna da shi kamar wurin ciwon to babu wani yaro a duniya da ni da ke nan da malam Mustapha da ke nan da malam Lamin da ke nan da malam Shaibu da ya tafi da limamin masallacin nan da shugaban ƙasar Nijar ba wanda bai shiga makarantar mace ba makarantar ku ita ce makarantar farko kafin a kama hannu nai a kai shi makaranta ta gwamnati ko akwai wanda kuke jin ya tsallake makarantar ku bai shiga ba akwai domin tun da garan da ta shi yake cikin makarantar ku ko za ku shayar da shi ko za ku koya mai zama ko za ku koya mai rarrafe ko za ku koya mai tafiya ku za ku ba shi abinci in ma bai ci ba ku sa shi dole sai ya ci ku za ku kama hannun shi ku wanke mashi fitsari ku wanke mai kashi haka dai sannan ku za ku koya mashi magana ku za ku ce mai abu kaza ba kyau abu kaza na da kyau ko ba ku bane ashe ku kuke da makaranta ta farko a cikin al'umma wannan yasa kuke da girma a wajen musulmi wannan yasa musulunci ya ba al'amarinku matukar muhimmanci kuma ya tanadar muku haƙƙoƙi masu girma irin haƙƙoƙin da ba ku da su kafin zuwan musulunci kafin zuwan musulunci mace ba ta da daraja mace ba ta da kima kwata-kwata kafin zuwan musulunci mace tana shan wuya mace ana cutar da ita ana cuta mata dukkan kasashe na duniya duk al'ummomi gaba ɗaya na duniya suna cutar da mata a lokacin kafin zuwa musulunci misali akwai greek ku yi kiransu kuma greek girkawa misali akan ce akwai romans akwai greek wanda su ne masu wayewa a wancan lokaci kafin bayyanar musulunci akwai faranshi akwai turai akwai ingilishi akwai romawa akwai akwai china akwai india sannan kuma akwai girkawa ya kuke kiran naku greek din kuke kiran su ko to a cikin greek mace a cikin jama'ar greek ana ɗaukar ta bishiya kun san bishiya ko sai itaciya kuka sani to an san itaciya ko to ana ɗaukar mace itaciya ce mai guba wanda idan an ci za a mutu haka yake ɗaukar mace ana ɗaukar mace a matsayin ƙazamtar shedan mace a wurinsu suna ganin ita ce dalilin duk wani tashin hankali da rikici na duniya kuma mace a wurinsu za a ɗaukanta a kai ta kasuwa a sai da kamar yadda za a je a da zani haka mace ta rayu a cikin jama'ar greek a wajen romawa romans kun san haka kuke kiransu ko roman to wajen romawa mace suna ɗaukanta wai ga ta nan dai halitta ce amma ba ta da rai ba ta da ruhi idan aka tuhume ta kamar ana ganin ana zargin ta laifi to za a iya kashe ta kai tsaye ba sai an kai ta kotu ba ba sai an bincika an san da gaske ne ta yi laifin ko ba ta yi ba idan ta yi wani laifi ba a so a kashe ta za a iya ɗaukan mai kamar man gyada an san man gyada za a ɗaukan ta a tafasa mai yai zahi sannan a zuba mata a jikinta a kone ta da shi haka ta rayu cikin wulaƙanci a jama'ar romans mutanen ƙasar sin china su kuma suna ɗaukar mace a matsayin kamar ruwan zahi mai wanke nasara da walwala wai ita mace ita ce dalilin tafiyar dukkan jin daɗi ita ce dalilin zuwan musiba suna ɗaukar mace a matsayin ruwan najasa da ke tafiyar da farin ciki da dukiya wani ita mace ba ta kawo albarka kwata-kwata mace a lokacin nan ana iya gadanta kamar yadda ake gadan gona ko gida yanzu idan mutum ya mutu ba in yana da dukiya za a gada ba kun san gado ko ana gado to mace ita ma ana gadanta kamar yadda ake gadan akuya saboda haka idan mace namiji ya mutu mijinta ya mutu to daga cikin 'ya'yan shi sai a samu wani ya gaji wannan ya gaji wancan ya gaje ta zama tashi kawai irin rayuwar da ta yi kenan a wancan lokaci idan mace ta laifi za a ɗaukanta a je a rufe ta da rai a haƙa rami a saka ta a bizne ta kawai a wajen yahudawa kun san yahudawa to su a wurinsu mata mace suna ganin ta a matsayin tsinanniya ce la'ananniya ban sani ba kun san kalmar tsinuwa wanda yake kira tsinuwa yake cewa ko la'ana wanda yake faɗi to suna ɗaukan mace a matsayin tsinanniya wadda aka tsine kuma wai ita ce dalilin batar dukkan ɗan adam duk wani ɗan adam da ya bata hanya ya saba wa Allah mace ce ta ja mishi baba uba mahaihi yana da damar ya ɗauki mace ya je ya saida ta a kasuwa a wani yahudawa mace idan tana yin jinin al'ada haku ke kiran shi nan eh? in mace na jinin al'ada to ana ɗaukanta na dafa ne ba za a je kusa da ita ba ba za ta yi abinci a ci ba ba za a kwana ɗaki ɗaya da ita ba ba za a taɓa komai nata ba a haka ake ɗaukar mace a cikin yahudawa mutanen ƙasar indiya an san indiya ko wanda ake ce musu hindu to su mutanen indiya masu bin addinin hindu su kuma a wurinsu mace aibinta an san kalmar aibi me kuke cewa aibi laifi an san laifi ko to laifin mace a wurinta rashin daɗinta rashin alkhairinta ya fi mutuwa ya fi guba an san guba ana da kalmar guba ko matsalan mace ya fi maciji an san maciji ko shi kuke ta mace ya fi wuta wuta ta fi mace a wurinsu idan mace mijinta ya mutu to ita ma fa dole sai ta mutu domin kuwa za a ba ta giya ta sha ta sha sai ta zama hankalinta ya fita sai a ɗauko ta dama kun san su suna ƙona mutane ne gawa sai su ƙone ta har yanzu kuma wasu na yi a kasar indiya to sai a sa mace ta sha giya ta sha giya ta bugu hankalinta ya gushe sai a ɗauko ta sai a kawo a aje ta kusa da gawar mijinta sai a sa musu wuta su ƙone dukansu wai bai kamata ta rayu ba in dai har mijinta ya mutu to ita ma bai kamata ta rayu ba mutanen farisa an san kasar farisa ba faransa ba farisa ita ce kasar kamar iran a yanzu to su kuma a wurinsu mace idan ana da zargi kanta an san kalmar zargi ko tuhuma wanne kuke faɗi idan ana zargin mace kawai da zargi to za a yanke mata hukuncin kisa saboda kawai ana zarginta idan tana jinin al'ada to za a ɗauke ta ne a kai ta can daji can za ta zauna sai ta gama jinin al'ada ba za ta zauna cikin mutane ba to hatta ma nasara an san nasara ai ba su da addinin kirista to hatta su kafin zuwan musulunci mace tana shan wuya a hannunsu domin kuwa mace a wurinsu halitta ce amma ba ta da ruhi mace a wurinsu an halicce ta ne don kawai ce wa maza hidima ba ta da wani amfani mace a wurinsu ita ce kofar shaidan wanda shaidan yake bi don ya halakar da mutane a wurinsu mace ita ce ke rusa dokokin Allah ita take sa maza su sabawa Allah su fanɗarewa Allah su bin Allah haka suke ɗaukar mace to ba wai nasara ba hatta larabawa kafin zuwan musulunci ba sa kyautatawa mace domin mace ana iya bizne ta an san kalmar biznewa a rufe ta da ranta a cikin rani saboda ana ganin mace ba ta da amfani idan kuma tun tana kalama za a yi mata wannan amma idan ba a rufe ta da ranta ba aka bata ta rayu ta girma to kuma cikin wulakanci za ta rayu idan mutum ya mutu ya bar mata to ɗan shi babba zai iya auren duka matan da baban shi bari mahaifiyarsa ce kawai ita ce kadai ba zai aura ba mace ba ta gado a wajen larabawa lokacin jahiliya kafin zai musulunci bata gado duk abin da mijinta ya bari ba ta da komai ko dala ɗaya abin da ɗanta ya bari ya mutu ya bari ko dala ɗaya ba za a ba ba idan babanta ne ya mutu ko dala ɗaya ba za a ba ta ba balle a ba ta gona ko gida wane wa zai ba ta babu ita kanta ma ita kanta kayan gado ce za a iya gadon ta to fa wannan ita ce rayuwa da mata suka yi kafin zuwa musulunci amma musulunci na zuwa tun da dama ai musulunci addini ne da Allah ya da shi ko addini ne da Allah ya zaɓa ko addini ne da shi ne abin da Allah ya da abauta masa da shi don haka musulunci na zuwa sai ya mai da mace a matsayin cikakken mutum mai yanci ɗiya ba baiwa ba ya nuna cewa mace tana da haƙƙi ta rayu kamar yadda namiji yake da haƙƙi ya rayu kuma tana da mutunci da ya zama dole a kiyaye mata kar a bari wannan mutuncin ya zube musulunci ya nuna cewa mace an halicce ta ne domin ta bautawa Allah ba don ta bautawa maza ba don ta bautawa Allah Ba ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma a matsayinta ta wadda ta cancanci ta bautawa Allah to za a iya yabo ko a yi mata zargi in ta yi abin kirki a yabe ta in ta yi abin da ba na kirki ba a yi mata zargi saboda lada da zunubi za ta iya samu kamar da namiji zai samu aka nuna cewa mace ta cancanta ta shiga aljanna in ta bautawa Allah kamar yadda za ta iya shiga wuta in ta fanɗari ta ƙibin Allah ta'ala aka nuna cewa mace imaninta da imanin namiji abu ɗaya ne sai wanda ya fi kiyayewa wajen inganta imaninsa ko haɓaka imaninsa inna akramakum inda Allahi atkakum idan mace ta yi abin kirki ta yi aiki na kwarai za a yabe ta za a ce ta cancanci ta samu lada za a ce ta cancanci ta samu rahamar Allah da rahamar tasa bisa yardan Allah ne kamar yadda idan ba ta bi Allah ba idan ta ƙi bin umarnin Allah idan ta ƙi yin imani da Allah idan ta ƙi wa Allah to ta cancanci a zarge ta a nuna ba ta abin kwarai ba da ba ta iya mallakar dukiya ba ta da komai ita mace ko dala ba za ta yi ajiyar a hannunta ba in ma tana da shi ba naka bane mace ko dala ba ta iya samu a matsayin gado mace ko dala ba a iya bata shi amma sai musulunci ya ce ba haka ba mace na da dama ta samu abin kanta ta mallaki dukiya ta samu kuɗi ta yi abin da take so da shi matukar bai saba wa shari'a ba aka nuna mace za ta iya kasuwanci ta yi saye da sayarwa yanzu ba kuna aiki wasu ko ba ku yin saye da sayarwa ba ku yin sana'a ana yi aka nuna mace idan mijinta ya mutu za ta iya cin gado idan ɗanta ya mutu za a ba ta gado idan babanta ya mutu za a ba ta gado kai ɗan uwanta ma idan ya mutu in dai ba abin da zai hana ta ci gado to za a iya ba ta gado amma kun ga da ba wai ba a bata gado ba ita kanta ma kayan gado ita kanta za a gaje ta aka nuna cewa mace tana da dama ta yi kyauta amma da ba ta iya kyautar komai ita kanta ma za a ɗaukanta a matsayinta ta mutum a bada ita kyauta amma musulunci ce dai yadda ba ba wai ba za a iya kyautar da ita ba tun da ɗaya ce ba baiwa ba sai in wadda bauta ta faɗa mata ba wai ba za a iya kyauta da ita ba a'a ita kanta ma za ta yi ɗaukan wani abu ta bada kyautar shi idan an zo yin aure mace sai dai kawai ɗauke ta kawai a ba wanda ake so amma musulunci ce a ba za a ɗauke ta kawai a bada ta ga wanda ake so a bata ba na farko dai sai wanda take so na biyu sai ya biya sadaki na uku sadakin kuma na asali ko da yake iyaye ka rike sadakin amma ai da sadakin ne ake shirya kayan amure ko ko ba ka bane amma iyayen sai sun yi ciko ko amure kuke cewa ko arme arme ko kuke cewa to haka ce bai yiwa a yi arme sai mace ta yadda tana son wanda za ta aura sa'an nan sai an biya sadaki sa'an nan sadakin kuma nata ne ko da ko a hannun babanta za a sa kun ga duk wannan an samu canji ne da ci gaba a dalilin zuwan musulunci ashe kenan musulunci ya ba mace girma ya ba ta matsayi irin wanda ba ta da shi a musulunci ya nuna cewa mace za ta iya zuwa neman ilimi za ta iya zuwa neman ilimin da za ta bautawa Allah kamar yadda aka wajabta neman ilimi akan maza haka ita ma mace za ta ce a dawa yake maganar mace ta je ta nemi ilimi wadda za a iya kashe ta saboda kawai ana zarginta wadda za a iya rufe ta tana da rai a je a rufe ta a rami wadda kawai za a iya ɗaukanta a kyauta da ita kamar wata hula wa zai ba ta damar je ta nemo ilimi amma musulunci yace a'a talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji ko mace kowa ya tashi je nemo ilimi kuma ilimin nan ba kawai ilimin da za a koyi yadda ake sallah ba ba kawai ilimin da za a koyi yadda ake azumi ba har ilimi ma da za a koyi yadda ake sana'a in dai an cika an kiyaye sharuɗa za a je a nemo shi mace da barinta ake ba ta neman ilimi amma aka waye gari an samu mata waɗanda suka yi ilimi ilimin su kuma ya nisa kila abin ya ba ku mamaki idan na gaya muku cewa a tarihin musulunci akwai malamai manya guda bakwai malamai manya guda bakwai waɗanda dukansu matansu ne suka koya musu karatu kun taba jin wannan matansu su suka koya musu karatu kuma su manyan malamai ne a duniya amma matansu ne malaman su suka koya musu kun ga mace ta samu tunda da za ta yi ilimin da za ta koyar da wanda zai zo zama babban malami a duniya a kuna jin sahihul bukhari ko babban littafin hadisin nan ko ai daga cikin malaman da al-Imam al-Bukhari ya karatu ne sai akwai mata a suna jin labarin al-Imam Abu Hanifa ko ɗaya daga cikin waɗanda ake danganta musu makarantu guda hudu akan ce Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Ahmad ibn Hanbal kuna jin su aiko to shi Imam Abu Hanifa daga cikin malamansa akwai mata ummu darda ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a zamaninta banda wannan kuna jin sunan wani babban malami tabi'i a madina wanda imamu malik ya yi karatu shi ana ce mai sa'id ibn al-musayyib kuna jin sunan sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne babba wato cikin almajiran sahabbai yake kuma ya koyar da imamu malik karatu sa'id ibn al-musayyib shi yana da wata ya wannan yar tashi da ta yi aure da ta yi sai ya zan ita ce take koyawa mijinta karatu domin dama mijin nata ɗalibi ne na babanta mijin nata ɗalibi ne na babanta shi sa'idu kenan to ko da ta aure shi bayan an ɗan kwanaki sai ya zai tafi makaranta ya koyo karatu wajen babanta sai ta ce masa ai ba su kaje ba duk karatun babana ina da shi ka zana zan koya maka saboda haka ita ce ta rika koyawa mijinta karatu bayan ta yi armi ashe kun ga musulunci ya girmama mace tunda ya ba ta dama ta kora jahilci ta yaƙi jahilci ta kau da jahilci ta zamanto ita ma mai ilimi ta shiga harkar ilimi a dama da ita yadda musulunci yake so amma musulunci ya ba mace damar ta je sallar idi ta iya zuwa sallah a masallaci na jam'i matuƙar mijinta ya amince mata ko mahaifinta in ba ta da miji ko waliyinta aka ba su dama su je su yi tarayya da maza wajen ɗaukaka addinin Allah lokacin jihadi za su iya zuwa su ma su ba da gudunmuwa gwargwadon irin abin da maslahar al'umma ta hukunta musulunci ya ba mace haƙƙi na ta zaɓi wanda take so ta aura ba za a yi mata auren dole ba musulunci in dai ba ƙaramar yarinya ba ce ta balaga to ba za a yi mata auren dole ba musulunci ya ba ta damar ko ya wajabtawa namiji cewa in ya aure ta to ya zauna da ita zama na mutunci zama na kyautatawa kowa da haƙƙinsa miji na da haƙƙi akan matar matar ma tana da haƙƙi akan mijin kuma aka ɗauke ta a matsayin uwa in dai ta haifi yaya a matsayin ya in ita aka haifa a matsayin yar uwa saboda tana da ƴan uwa kowanne aka ba ta haƙƙi irin wanda ya dace da ita to amma ko da musulunci ne wannan to Allah masani ne kuma shine mahalicci kuma ya fi kowa sanin abin da ya dace da kowa duk da cewa musulunci ya daidaita namiji da mace a wajen imani a wajen ayyuka na kwarai a wajen ibada a wajen bautar Allah sai ko musulunci nuna akwai wasu wurare da maza da mata suke da bambanci cewa namiji daban a nan mace kuma daban domin ai dama a suratu ali imran sura ta uku aya ta talatin da shida Allah ta'ala ya ce wa laisa zakaru kal'unsa namiji ba kamar mace yake ba haka nan a suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas Allah ta'ala ya ce wa lahunna alaihinna bil عليهن بالمعروف وللرجال عليهن daraja. Wallahu, azizun حكيم wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf su ma mata na da kwatankwacin abin da ke kansu na kyautatawa abin da aka ce su yi wa namiji na kyautatawa na yin bashi haƙoƙinsa na yin masa da'a da sauransu to su ma suna da haƙoƙi da ya zama dole namiji ya musu walin rijal alayhin na daraja amma maza na da ƙarin daraja a kansu kenan kun ga nan wurin an bambanta tsakanin namiji da mace bambanci da ke tsakanin namiji da mace yana bayyana ne a ɓangarori da yawa daga cikinsu akwai annabta an taɓa samun annabiya amma akwai annabi ko ko ba annabi annabawa ma da yawa ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kafin shi annabi isa kafin shi annabi Musa akwai annabi Dawud akwai annabi Ibrahim akwai Ismail akwai Yunus akwai Ishaq da sunan dai Yusuf da sauransu su Hudu su Sare, su sha'ib. har can sama dai annabi Nuhu wanda shine farkon manzanni sai kuma can saman shi akwai annabi Adam wanda shi annabi ne ba manzo ba kamar yadda malamai ke bayyanawa saboda waɗansu ayoyi da suka duba amma kun taba jin annabiya akwai annabiya kun ga babu annabiya ashe kenan maza ne kadai suke annabta da manzanci ba mata dama a cikin alkur'ani mai girma a surar na'al sura ta goma sha shida aya ta arba'in da uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ba ma aiko wasu kafinka ba ba mu aiko kafin kai ba face mazaje da muke wa wahayi ashe dukkan manzanni maza ne ba mace ko ɗaya a cikin manzanni to kun ga wannan bambanci ne da ke tsakanin namiji da mace a wajen shugabancin aure in za a yi arme wa yake zama waliyi mace na zama waliyi tana zama ba ta zama komai girmanta komai matsayinta komai darajanta komai iliminta kowane irin shugabanci take da shi ba za ta zamanto waliya ba sai dai a samu wani namiji mahaifi ko ɗan uwan mahaifi ko kuma shugaba a cikin al'umma a ce shi ne waliyinta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta talatin da hudu Allah ta'ala ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم maza su ne ke da iko akan mata saboda fifitawar da Allah ya yi wa sashin su akan sashi kuma saboda abin da maza ke ciyarwa ke kashewa na dukiya domin su ɗauki nauyin mata ɗin a wajen rabon gado sai ya zama an raba an bambanta tsakanin namiji da mace in ba a wuri ɗaya ba a ko'ina a rabon gado an bambanta tsakanin namiji da mace domin a cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayayi Allah na muku wasiya cikin al'amarin ‘ya'yanku in an zo gado, zakari mislu hazzul unsayayi kowane namiji idan an zo raba gado an san raban gado ai ko ko ba sani ba in an zo raban gado kowane namiji a ba shi raban mace biyu kowane namiji a ba shi raban mata biyu haka abin yake in tsakanin yan uwa ne in dai darajar su ɗaya wa da ƙanuwa, to za a ba namijin ninki biyu ne akan namiji idan 'ya'ya ne su ɗa namiji da 'ya mace in za a yi gado tsakanin su da mahaifinsu to abinda za a ba ɗa namiji ninkin abinda za a ba 'ya mace ce idan an zo tsakanin uba da uwa wato miji da mata kenan gadon da ake ba uba da wanda ake ba uwa akwai inda suke haɗuwa ya zama ɗaya wale abawaihi li kulli wahidin minhum sudusu in kana lahu waladu amma banda nan wurin in dai da bambanci tsakanin ko kuma shi wanda za a gada ɗansu da ya mutu ba yi da ɗa bai da jika to da bambanci tsakanin gadon miji da matar don cewa Allah yi wa illan fa illan mai lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ashe kenan mijin uba kenan yana da ninkin abin da uwar za ta gada abin ita mahaifiya za ta gada bayan wannan tsakanin miji da mata nan ma da bambanci domin shi miji gadon da yake da shi ya ninka ya lunka na mace kuna cewa lunka ko ya lunka gadon na mace domin alkur'ani abin da ya zo mana da shi kenan Allah ta'ala cewa ya yi game da shi miji in shi zai gadi mace in ta mutu in matarsa ta riga shi mutuwa Allah sai ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ku maza in za ku yi gado tsakanin ku da matanku in macen ta rasu ta bar namijin to in ba ta da ɗa ba ta da jika za a ba namiji shi mijinta a raba dukiyan biyu a bashi rabi amma idan tana da ɗa ko ya ko jikoki tare da shi ta haifa ko ta haihu a wani gida ne ya aure ta daga baya to in an tashi za a raba gida hudu ne a bashi kashi ɗaya to amma dangane da ita matar ita matarsa in shi ne ya riga ta rasuwa ya riga ta mutuwa to ita kuma za ta samu rabin abin da shi zai samu wala kunnar rubu min ma taraktum in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumnu ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn sai aka ce mace in za ta gaji mijinta in bai da ɗa bai da ɗiya bai da kowa to za a kasa gida huɗu, a ba ta kashi ɗaya amma yana da ɗaya tare da ita suka haifa ko tare da wata matar daban sai a kasa dukiyar gida takwas za a ɗauki kashi ɗaya a bata kun ga kenan a ko'ina kuka duba a wajen rabon gado namiji yana samun ninkin abin da mace take samu amma a wuri ɗaya ba haka ba ne shine idan ya zamanto 'yan uwa ne sun haɗa uwaye ne kawai mahaifiyarsu guda ɗaya ta yi aure a nan gidan sai mijin ya rasu ko sai suka rabu ta hanyar saki sai ta koma wani gidan ta wani amuran sai ta haifi yara kun ga da 'ya'yan da can gidan da 'ya'yan ta nan gidan 'yan uwa ne ko kuma 'yan uwa amma ta wajen uwa suka haɗu ko ba su haɗu ta wajen uba mahaifi ba haka ne to wani ana kiran su 'yan uwa li'ummai a harshen larabci to su a nasu in sun zo gado ba a bambantawa tsakanin namiji da mace ana ba su gado iri ne to amma banda nan duk inda ake gado namiji yana samun linkin abin da mace take samu to wannan ma bambanci sai a wajen karɓar shaida a kotu in an je gaban alkali in dai cikin abin da yake namiji yana iya ba da shaida mace tana iya ba da shaida ne da akwai abubuwan da mata kaɗai ke iya bada shaida maza ba su iya bada shaida amma duk shari'ar da ake a kotu in dai namiji na iya bada shaida mace tana iya bada shaida to shaidar mata biyu daidai take da shaidar namiji ɗaya in namiji ɗaya ya bada shaida matsayin shaidar mata biyu ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu wastashhidu shahidaini min rijalikum فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى سأل الله عنونا تيوا نمجد آية مدد ما تابيوني وجن شيدا هكذا أوجد أبن ديشا في دائع إذا أنا في آية إن أنسى مصر سونا إن أنت كيف أنكيس مدرسة in an sa masu suna za a rubuta sunansu a yi masa rijistar da sunan wa ake dangantawa da sunan mahaifi ko da sunan mahaifiya da sunan mahaifi shi yasa a cikin suratul ahzab sura ta talatin da uku aya ta biyar Allah ta'ala ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsaqu inda Allah a danganta kowa da babansa mahaifinsa mata su ne aka sayin da zaman gida fiye da maza amma wannan ba yana nuna cewa wai mata ba su fita ba bane mun yi bayani a baya za ta fita zuwa neman ilimi za ta iya zuwa asibiti za ta iya zuwa barkar haihuwa za ta iya zuwa wajen biki za ta iya zuwa ta'aziyya in an yi mutuwa za ta iya zuwa ziyara za ta iya fita ta je aiki matukar dai aiki ne da musulunci bai hana ba kuma za ta shigar da ta dace zuwa wajen aikin musamman idan al'ummar musulmi na bukatar irin wannan aikin to amma asali zaman gida na ta ne shi yasa a suratul sura ta talatin da biyu a ta talatin da uku aya ta talatin da uku kuma Allah ta'ala ce wa na fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula hijabi mata ke sawa ba maza ba wannan dai na kokarin nuna mana bambanci ne bayan na nuna mana inda maza da mata suka yi tarayya na yi mana bayani a baya abin da shafi imani abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi lada da zunubi abin da ya shafi yabo da fallasa abin da ya shafi yin da'a ko rashin da'a abin da ya shafi cancantar shiga aljanna ko rashin shiga aljanna abin da ya shafi haƙƙi na ɗan adamtaka cewa wannan ba ne waccan ma ɗaya ce ba wai ɗaya ba ba ne ɗaya mai yanci ba abin da ya shafi haƙƙi na zamantakewa kowa an ba shi haƙƙi gwargwadon bukata da yanayi da maslaharsa to sai muka zo muna bayani akan inda aka bambanta a tsakanin namiji da mace shi muka ba da misalai da dama mun yi maganan annabta namiji ne kada yake annabta ba a taɓa samun annabiya ko manzanniya ba amma akwai annabi akwai manzo mun yi bayani akan rabon gado mun yi bayani akan abin da ya shafi a haƙƙi na dangantuwar 'ya'ya da dai sauransu to hijabi wa yake sa hijabi maza ke sa hijabi ko mata mata ke sa hijabi wannan ma bambanci ne tsakanin maza da mata don Allah ta'ala cikin suratul nur sura ta 24 aya ta 31 cewa yayi wa qul lil mu'minati bai lil mu'minina ba wa qul lil mu'minati yaghdubna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma zahara minha wala yadribna bi khumurihin ala jubihin wala yazdina zinatahun illa li buqulatihin aw aba'ihin har da zuwa karshen aya cewa su ne aka ce su rufe jikinsu su hijabi su sa abin da zai suturce jikinsu kuma suratul azab din dai a suratul azab sura 33 aya ta 59 Allah ta'ala ce ya ayu annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala ubai, wa kana Allahu ghafurur rahima don a nuna cewa mata su suke sa hijabi daukar ciki da shayar da jariri wa yake yi namiji ko mace namiji shi ka daukan ciki mace ce shi yasa nakan cewa yan uwa maza haka a Najeriya nakan ce musu wanda yake ganin mace ba ta da aiki mai girma da take wa al'umma ya samu ƙwariya kun san ƙwariya an san ƙwariya ya samu ƙwariya ya buɗe cikin shi ya kifa ƙwariya ya samu zani ya ari zani na matar shi ya ɗaura ya kwanta ya bacci mu gani in ya isa zai yi zai yi ya kwanta ya bacci da dare har zuwa wayewar gari zai iya ba zai iya ba amma ita ko mace tana da ciki cikin ya tsufa tana tafiya da kyar amma ta kwanta nan ta juya nan har sai an tashe ta bacci ma tana ta baccin ta abinta shi ko namiji ya dauki kwariya in ya isa ya ɗaura a ciki ya je ya bacci mu gani saboda ba aikin shi bane ita nata aikin shayarwa wata shayarwa uwa ce to duk waɗannan nau'o'i ne na bambance-bambance ga abin da shafi jinin al'ada da jinin haihuwa mata na yi amma maza ba sa yi to kasancewar musulunci ya ba mace haƙƙi ya ba ta girma ya ba ta matsayi ya ba ta daga ya ba ta wato girmamawa babba ya nuna mace ce wato tana da kima tana da amfani sosai al'umma ba ta iya ci gaba sai da mata babu wata al'umma da za ta ginu sai tare da mata duk wanda yake jin mace ba ta da amfani to ya gaya ma kansa cewa al'ummar sarufashiya ce za ta rubuce to saboda amfaninsu saboda ƙimarsu saboda matsayinsu saboda girmansu sai ya zamanto waɗanda suke ba musulmi ba suna jin zafi cewa mace ta samu yanci yi mana bayani wace ce mace a zamanin baya ko kafin zuwa musulunci na gaya mana ko na yi mana bayani wace ce mace kafin zuwa musulunci na yi mana bayani akan matsayin mace a wajen girkawa greek na yi mana bayani matsayin mace a wajen romawa roman na yi mana bayani matsayin mace a wajen mutanen china na yi bayani game da matsayin mace a wajen yahudawa da mutanen hindu wato mutanen kasar india da farisawa mutanen iran da nasara kirista kenan da kuma larabawa lokacin jahiliya kowaɗanne ga yadda suke ɗaukar mace ga irin azaba da suka gana mata ga irin wulaƙanci da suka yi wa mace kafin zuwa musulunci to yanzu da suka gan mace ta samu yanci ta zama mutum mai yanci ɗaya mai daraja mai kima mai martaba mai amfani wadda take da gudunmuwar da za ta bada don ci gaban al'umma to kuma sai abin ya ba su haushi sai zo ga cewa yiwuwa mace ta zauna cikin wannan ni'ima da jin daɗi bari su yi ƙoƙari su kawo abubuwan da za su zama matsala ga mace ita kuma mace in ba ta sani ba sai ta ɗauka suna son ta ne suna ƙaunar ta ce suna yin abin da zai zama girmawa gare ta ne alhali kuma ba haka ba ne. wannan ya sa suka ƙago abubuwa daban-daban wanda suka zama ƙalubale kalmar ƙalubale an san da ko an san kalmar ƙalubale ko an fahimci kalmar ai ƙalubale malam ba san da ba fa kalmar kalubale ban sai da zan gaya muku ba da harshen larabci dai a tahaddiyat a tahaddiyat da turanci na ingilishi muna cewa challenge ban sani ba yanzu ko kun gane abinda yake fuskantar mace mai haɗari an san kalma haɗari haɗari da ke fuskantar mace shine kalubale a hausa akalla hausar mu ta najeriya to sai suka kawo abubuwa na matsaloli abubuwa na haɗari waɗanda suke tunkara suke fuskantar mace musulma domin suna jin zafi mace ta samu yanci suna jin zafi mace ta zama mutum suna jin zafi mace tana da daraja da kima suna jin zafi mace a gida shugaba ce suna jin zafi mace an suturta ta an maida ta mai matsayi mai daraja to dangane haka sai suka zo da makarkashiya ta kiyayya da abubuwa munana waɗanda za su sa mace ta bar hanyar Allah in ba ta lura ba sai suka zo da kururuwa na yancin mata kila kun taɓa jin shi a ƙasar Nijar kun taɓa ji yancin mata akwai wannan magana nan ko babu yancin mata sai muka ce ku turawa ku mata na da yanci ne har a yau a kasashen ku kamar ni daga nigeria nake turawan ingilishi ne suka rene mu ko ba haka ba yanzu gashi ina kasar yamai niyame a wato ƙasar niger ku kuma turawan faranshi su suka rene ku ko to a waɗannan garuruwan mata na da yanci ne to ya za a yi su zo su ce suna son su ba ku yanci bayan su kuma ba su da yanci a can ko da yake na san ba ku sani ba ko kun san ba su da yanci ku kun ɗauka suna da yanci ko saboda ana nuno su a tele za zan suna abubuwa sai ku ce ai wannan suna da yanci mu muna son yancin nan to wannan haɗari ne ya fuskanto ku kun san yancin da suke so su ba ku kun sani suna so ne su yantar da ku daga ladubban musulunci ku daina amfani da ladubba na musulunci suna so ne su ɗauki mataki na ganin kun yi wa Allah tawaye kun san kalmar tawaye nan eh tawaye ku yi wa Allah tawaye ku yi wa dokokin musulunci tawaye abin da suke so ke wannan yasa ya zama abin da suka fara nema ku yi kuma ta Shi ne ku watsar da hijabi ku jefar da hijabi a daina sa hijabi a daina rufe jiki a daina sa sutura ta mutunci a rufe jiki sai dai mace tafi jikinta buɗe wannan shi ne abin da ya faru a ƙasar masar egypt abin da ya faru kenan a ranar ashirin ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha tara 20th march 1919 mata suka taru gaba ɗaya a ƙasar masar suka je wani wuri suka ce sun zo yau su nuna cewa sun sami yanci kowace da hijabinta suka cire hijabi dukansu suka tara a wuri ɗaya aka ƙone suka ce sun sami yanci to wannan shine yancin da ake so a babu bayan sun yi wannan a ƙasar masar sai kuma abin ya yatsu ya shiga ƙasar turkiya su ma a turkiya suka yi irin wannan har ya zamanto lokacin mustapha a taturk ya zama ya ce gaba ɗaya ƙasar turkiya ƙasa ce da ba ruwanta da addini ta da cewa ƙasar turkiya daular musulunci aka yi a wurin daular usmaniya a turkiya shekarar bara a cikin wannan watan cikin wata irin wannan watan june kenan ko na tafi ƙasar turkiya na je ankara inda nan ne shugaban musulmi shugaban musulunci khalifa yake zaune har gidan mulkin munjin to a ƙasar turkiya sai mustapha a sai ya ce babu ruwan ƙasar turkiya da musulunci babu ruwansu da nasaranci ba ƙasa ce ta addini ba ta da cewa ƙasar turkiya kashi casa'in bisa ɗari duk musulmi ne aka ware gari laifi ne mace ta sa ko ɗan kwali kuna da ɗan kwali kalmar ɗan kwali ko kallabi ko ko adiko ko fatala kuna da kalmar fatala nan ba dama ta sa kallabi mace musulma sunanta safiya ko sunanta khadija ko sunanta aisha ko sunanta sauda ko sunanta hindu amma ba ta isa ta rufe kanta ba kanta tsirara a fili kamar na namiji a wurin aiki in mace tana aiki ko tana makaranta ko lokacin sallah ba za ta yi sallah ba duk wannan guguwar ta yancin mata ita ce ta shige su ana nan ana nan sai kasar sham ita ma sai ta ɗauka mata suka taru suka nuna ba sa son hijabi suka cire hijabi suka kone suka ce sun samu yanci ana nan ana nan sai matsalar ta shiga kasar iraki su ma nan suka yi haka to haka abin ya ci gaba ana maganar 'yancin mata 'yancin mata 'yancin mata a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyar kuna gane shekarun ayi kamar 1995 kuma kuke cewa ko ko kuna ku daban da faranshi kuke faɗi aiki na zan iya faɗin wannan ai sai zan dawo miami in tari sannan iya faɗin yadda ka faɗi shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da biyar a turancin ingilishi muna cewa 1995 a wannan shekara ɗin mata sun yi taro na duniya a garin pekin a ƙasar china domin su tsinewa maza su ce tir kun san kalmar tir su ce allah wadai kun san kalmar allah wadai su Allah wadai ga maza saboda ya maza sun danne su suna danne masa haƙƙinsu o'o mace Allah sarki gwamma wai mace da ba ta da yanci ko kaɗan wai mace da ake saida ta kamar da ake saida riga a kasuwa wai yau ita ke ta fito kuma tana cewa wai an danne mata haƙƙi anya mace ba a jin kunya irin wannan farfaganda mun san kalmar farfaganda irin wannan farfaganda da kiraye-kiraye da shaidan ya yi wa mata ta hanyar abokan gaban musulmi sai ya sanya mata musamman wanda suka yi karatu na zamani mun san kalmar yan boko da ake cewa yan boko Bana da su a nan ce kalmar yan boko suna wanda suka je makaranta irin talakwal haka da sauransu sai zama su irin waɗannan suna kyamar hijabi kuma ma wai suna ɗaukar mace in ta sa hijabi ba kawai ya ce ba ta waye ba haka yake a nan kasar yamai ko ba haka yake ba da wasu haka yake ko wa ga mace ta sa hijabi ta rufe jikinta sai a ce kai wannan ma ba ta waye ba wannan kanta cikin duhu yake ko ba ta gane ba ko ba haka akan ce ba wasu amma alhamdulillah yanzu gashi ana ta fahimta ga kunan duk cikin hijabi masha Allah wannan kiraye-kiraye da ake musu sai ya sa suke ganin za su iya cuɗanya da maza an sa kalmar cuɗanya ko eh gamuwa da maza a haɗe ba tare da bambanci ba ka shiga nan ka kutsa nan ya kutsa can ba wani bambanci in ma an zo taro ne sai a ba da hannu good morning, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, bonjour madame. Kawai sai a ba da hannu. Shi ko musulunci ya ce kar a yi wannan, amma wani ya ce a ah, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle a gaisa, a gaisa, a gaisa. Wannan tawaye kanta ya fito daga cikin duk. Amma in ta ce, a ah, Allah ya hana zai ce wannan tana cikin dufu, ba ta gane ba. Don Allah ba a samun wannan. ana samu ko ba a samu ga wannan hatsari ne da ke fuskantar ya zama wannan irin abin da ake gaya wa mata na 'yancin mata sai zai ya sa musu rashin kunya an sa rashin kunya ko eh yanzu da za a tambayi mace yar ya mai shekara arba'in da ya wuce idan wani ya zo ya ce yana son ta ya kuke kiran samari ne samurai kuke cewa ko mene saurayi kamar namu in ya zama wani ya zo a matsayin saurayi yana son ta idan ta hango shi a hanya tana jin hanya eh na san dai kai sai dai ka ji labari ko ku je kun koma gida ko da yake na ga akwai dattawa a nan ku gaya mana idan aka ce wane saurayin wance ce in ta hango shi akan hanya tana jin hanyar sai dai ta canza ko ba ba saboda tana jin kunyar ya ganta haka ne ko ba ba amma yau da gobe yau da gobe sai aka ce a ai ta haduwa ai ta haduwa sai aka zama an cire mata kunya gaba ɗaya. sai yanzu ta zo ta yi iri da muzu an san kiri da muzu ta zo ta kiri da muzu ta yi mai ta buɗe ido tana kallon shi na kallonta a kafa mashi ido ko ba haka ake ba ya zamanto an sa irin wannan rashin kunya ne mace da ba ta iya shiga cikin jama'a haka kawai ko ba haka ba amma yau sai aka ce 'yancin mata ta shiga a dama da ita ba mu kar ta shiga a dama da ita ba amma a wani yanayin shine muke cewa a da mace ba ta zuwa ta zakko maza kawai ta shiga tsakiyar ta wuce zai yi yanzu ko ba haka bane sai ta haka ba ta damuwa da komai a da mace ba ta tsayawa kan titi ta yi hira ta yi zance da namiji ko tana yi amma yanzu ko sai dai ga yan mata sun wani sa hannunsa a kugu sun wani haka a kan titi wai ta tawaye yanzu ta zaman toƙen zamani kanta ya fito daga cikin dufu ta waye ta san duniya ya zamanto mata saboda sunan yancin mata sai aka sa musu tunanin rashin sanyin aure sai ga mace ta girma har ta fara tsufa amma ba miji ba kuma wai dan ta rasa wanda yake santa bane a'a ita ce ba bata shirya ba sai ta gama jami'a in ta gama sai ta samu aiki in ta samu aikin sai ta fara kayan daki duk gaba ɗaya ba sai ka ji malami ta gama makarantar ta yi lafal ta ƙare ta je jami'a universitar ta je ta gama in ta gama kuma wai ba za ma ta yi auren ba sai ta kama aiki in ta samu aikin ba za ma ta yi aure ba sai ta yi aiki na shekara guda ko biyu ta tara kayan ɗaki sai ka ga ta tsufa duk fuskarta ta ta ta ta muke ta zama tsohuwa haka akwai wani abu da mutanen Najeriya ke cewa cus ta zama cus duk ba ta aure ba wai ba zai wai budurwa ce duk ta zama cus ta tsore wai saboda ƴancin mata ku kun ji ba ya zama wannan kiraye-kiraye da ake musu da wannan farfaganda da ake yi ya sa ma mata da yawa ba su damu ba domin ana ce musu kasse aure da wuri domin auren wuri auren wuya ne amma kuma ba wanda yake ce musu kasse zina da wuri

amma kun ba wanda yake maganar kar a yi zina da wuri kun taba jin wannan ko sai kun ce kar a yi auren wuri auren wuri akwai wuya amma kuma ga yan matan kuma zina ko ba a damu ba an ce kar a yi aure da wuri amma ba a ce kuma kar a yi zina da wuri ba kun ga wannan matsala ce ko haka nan sai ya zamanto ana kokari ta hanyar wannan farfaganda da wannan yankin mata da ake cewa kururuwar yankin matan sai ya zamanto ana ƙoƙarin a sa mata su tawaye ga mazajensu na aure a gidan miji ta yi mijinta tawaye wai ana so a samu yanayin da mace za ta fita ba tare da izinin miji ba ta je inda take so ta tafi ta yi abin da take so kamar yanzu misali suna zo ta je dosa doso ko ba ma za ta gaya mai ba sai ta isa can sai ta kira shi hello darling ai ni na zo doso kana ina wai wannan rayuwar ake son mace da mijinta su shi ya zamanto wani shafulatin bangaro kawai yi dai shi nan dai su su su sha sha sha talasuru kawai ita ce kawai suke yadda take su wannan shi ne yancin da suke gaya muku suke ko ku samu ba magana kiyaye haƙoƙin aure babu ba shi suke nema ba a kawai mace ta yadda ta ga dama ta yi abin da ta so ta yi tsarin da ta so wai tana da yanci doriya a kan wannan sai suka kirkiro kundin mata kundin mata ma a dare ka ma kundin mata kundin matan nan ba wai a nan kaɗai suka ƙirƙiro ba na san nan ma an kawo muku ko ba kawo ba an kawo ko ba kawo ba ba inda ba a kai ba sai dai kawai gwamnati kila ta sa hannu ce zama doka ba amma ko ina an kai a duniya mu ma a Nigeria an kai mana akwai kundin mata akwai kundin yara duk an ka kai mana wannan kundin matan so ake ai amfani da shi domin a kafa wasu dokoki da suka sabawa na musulunci wai da sunan kare haƙoƙin mata abin da ake so a tabbatar a cikin kundin nan shine ana so mace ta samu 'yanci na sakin mijinta wa ka saki a cikin aure miji ko mata eh miji to so ake mace ta samu yanci in daga ga kace haba kai malam wani kai ka dai na sake ka sake abin da ake so mata su kenan ba wai a ƙasar Nijar ba a Najeriya ma a Cote d'Ivoire a Togo a Ghana ko ina haka ake so mata su rike ce kawai na sake ka sai kama kuka kamar yadda mata ke an sake su zai ya kama kuka zai kwashe kansa daga tafi gida ya shiga kowa duniya daga Miami ya kama hanya ya nufi can tun da an sakai wa haka ke ka kande kande ta yi saki ana so wai mace idan aka aure ta wannan kundi so yake ba ta 'yanci in dai ka auri mace to ba dama ka auri wata ba kishiya in ko za ka yi mata kishiya sai ta yadda a rubuce ta baka ta rubuta ma cewa ni wance na yadda ka auri wance ran da kuma ka auro ta suka yi faɗa sai ce ni wance ina umurtan ka kasance wance masha Allah aiko da an yi saki kirka shi ai kullum sai an yi saki kuwa ina za ta yadda a zauna wai ita ba san kishiya ko dama an ce ko matan Nijar ba kwa san kishiya haka ake faɗi wai ba kwa san kishiya saboda kuna da zafin kishi wallahi haka da ake faɗi ko jiya an faɗi wannan a masaukin sai da ƴan uwa na Nijar suka ce ai matsalar kenan kuna da kishi wai to kuma duk kuna da kishi ga kundin mata ya zo ya ba da damar cewa in aka auri mace a je a yi rijista a kotu daga nan ba wata mace za a sake aura don ko za a auri wata sai da izinin wannan ta gida ta kulle kofa ta sa mukulli ta rufe ta ɗauki mukullin ta kai bahar male ta jefar ba za a sa ba za ta ugo da kofar ba kenan kofa ta rufe har abada wai irin yadda ake so kenan to idan yanzu misali aka ce to an kawo kundin mata kuma lallai idan mutum ya auri mace ba da dama ya sake auren wata hanya ba kudin za a samu matsala a kasar Nijar ko za a samu ba za a samu ko ba za a samu ba domin census kun san census kididdiga da aka yi na Nijar an ce mani ku ne kashi hamsin da biyu bisa ɗari na mutanen Nijar haka ne ko ba haka ba eh kenan kun fi maza yawa Sa'an nan nan da shekara goma zuwa sha biyar ne sai kun ƙaru da yawa domin yanzu ba zan ku duk gidajenku da makwabtanku in an yayi wa biyar a cikin 'ya'ya biyar da aka haifa jarirai nawa ne akan samu mata duk haihuwa biyar da za a yi nawa akan samu mata akalla za ku ga uku mata ne biyu maza ko ma wani wurin hudu mata ɗaya namiji ko ba haka ba ashe kun ga karuwa kuke kuma haka Allah ya kaddara rayuwar har kiyama ta tsaya har duniya ta kare maza za su ragu ne mata su karu domin maza sun fi saurin mutuwa haka ne ko ba haka ba kun yarda da wannan dattawan nan yanzu ke cikin masallacin nan mafi yawancin su sa'o'in su maza sun mutu me dalili saboda namiji shi ke fita waje ya hau mota ya tafiya ya haɗari ya mutu an je wani abu ya faɗa mai shi ya faɗa rani ya kare ko ba ka ba mace galibi ta fi zaman gida saboda haka fata cika faɗawa cikin haɗari da yawa shi yasa maza suka fi mutuwa akan sannan namiji shi ke wahala yake gwagwarmaya yake fita ya je nemo abinci mace ko ya ta ci ta more ta sa gwal ta ado ta sa zinari ta ado ta more suna tafiya suna duban zaninta karin ya karye ko ya gyara to idan yanzu aka ce kowane namiji ya auri mace ɗaya ko ne kashe hamsin da biyu su ne kashe arba'in da takwas kun ga kashe arba'in da takwas ne cikin ku za su yi aure saura kashi nawa saura kashi hudu to kashi hudu ina za su su shiga wutar su ko ne ko ta bahar maliya su nutse ko ta haka rami su binne kansu ko za a yi ku gaya min ya kuke so a yi to ku daina zafin kishi kundin mata shi yake so ya dora ku akan wannan hanya mara kyau kuma kishin ku ku mata ba na gaskiya ba ne ku sabon da zan haka eh mace tana kishi a wuri ɗaya amma ba ta kishi a wuri uku Mun taba jin wannan idan yanzu mace ita za a aura ta zama kishiyar wata tana so ko ba ta so eh in ita ce za a aura yanzu ba wai ita ce gidan za a aure wata ba a ita ce yanzu take son ta yi aure aka ce za a aure ta zama kishiyar wata tana so ko ba ta so eh tana so ta yake idan uwa ce ita tana da ya yadda ba ta yi aure ba ba ta da miji sai yanzu wani ya zo yana da mata kuma wannan mutumin ya ce zai aure yarta ita ce uwar kuma tana so aure yarta ko ba ta so tana so ko ba ta so eh tana so idan ita uwa ce tana da ɗa namiji ɗan nan nata yana da mata kuma sai ya ce inna mama ina so in kara aure za ta goyi ba ko ba za ta goyi ba ba tana so ko ba ta so tana so ya je ya karo ma yar wani gidan kishiya guda nawa kenan uku amma idan ita ce take gidan yanzu za a aure wata ita ce a'a a je a kai jan kwata a yanka ba ta so don girma Allah akwai adalci yanayi hudu tana son yanayi uku amma ba san yanayi daya kun ga wannan kishin naku ba na gaskiya ba to ku ji tsoron Allah to kundin matan nan wai so yake yanzu ya ce mata na da yanci da mijinta ba da dama ya karo aure sai ya nemi izininta sai ya zo ya yi fadanci kila ma dan durkusa ya ce to ke kin san dai kaza kaza Allah dai zan biya miki kudin haji kudin makabbani ni da amma ki bani dama ki yadda in in tsara aure in ta ce masa to na yadda na gode na gode sai a rubuta kadda ni wance kande na yadda mijina tanko ya auro delu a matsayin kishiya ran da duk delu tema kande rashin kunya sai ta sake samun mijinta ta ce ni kande ina umartar mijina tanko ya saki matarsa delu don dama ni na ce abu shi kenan sama ta koma ƙasa Allah ya sauƙaƙe Allah karkara ya mu ga irin wannan abin bakin ciki wasu sukan ce a ai maza ku ba ku son gaskiya ne saboda kuna so ku ci gaba da danna hakkin mata wallahi ba haka ba Allah shi ya fi kowa sanin halittarsa shi ya tsara rayuwar haka in aka saba wa tsarin Allah sai an sha wuta ko ba ku da wannan ba wannan kundin mata din abin da yake so shine ya hana a yi aure da wuri ba yana jin kasar da yawa ba a cikin mawakan ku na Nijar kan ji kasar hakan an sa suna waka akan kar a auren wuri kar a yi kaza kai kaza amma sun taba yin waka akan kar a yi zinar wuri suna yi sai dai hana auren wuri amma ba za a hana zinar wuri ba kamar yanzu misali mu kundin mu na Najeriya ya ce duk macen da ta yi arne kafin ta kai shekara goma sha takwas an yi laifi kuma wanda ya aure ta ba ta kai shekara goma sha takwas ba in dai har ta tare gidan shi sun kwanciyar aure tare to shi ta ɗaya mata shi kuma babanta da ya armar da ita ba ta kai shekara goma sha takwas ba shi kuma za a ɗaure shi zai yi kaso na shekara biyar ko kuma ya biya tara naira dubu ɗari biyar shi ya yi ta yarsa ce amma yanzu ko ya kaso na shekara biyar ko ya biya naira dubu ɗari biyar saboda ya armar da ita ba ta kai shekara goma sha takwas ba bayan wannan shi wannan kundi na mata bai kuma ba hana ita wannan yarinya da aka ce bata isa aure ba bata isa arme ba saboda bata kai shekara sha takwas ba bai hana kuma ta je ta sakarci ba domin yan shekara sha shida suna zuwa su zina yan shekara sha biyar suna yin zina yan shekara sha hudu suna yin zina amma arne da yan shekara sha takwas kun ji kundin mata abinda suke so su tabbatar a cikin kundin mata shine dan kwararo kun san dan kwararo kun san shi dan titi kun san shi dan zina kun san shege da ake ta shege kun sani kuna da kalmar anan ko ba ku da ita wanda za a ce an haife shi a harka ta karuwanci ko a harka ta ba ta aure ba wai shi ma yana da gado kun ji ma wai yana da gado abinda ake so kenan so ake yi a kotu a samar da rajista daftar a rubuta sunan wanda suka yi aure ga miji ga matar sunayensu kamar yadda ake dai kamar na kirista a coci ko in an yi aure hakan je a court marriage certificate sai a je a yi wato shahada da za a je a rubuta a ce sun yi aure to ana son a samar da wannan da yadda in dai suka rubuta wannan takarda ba wanda ya isa ya ce kuma wannan auren akwai matsala saboda haka ba dama a saki sai an je kotu sannan wannan kundi na mata so yake kowane gida su zama su shida kar a samu mutum bakwai a kowane gida mutane shida ake so kowane gida kar su wuce mutum shida yaya mutum shida da miji da mata da yaya hudu katar in suka wuce yaya hudu to sun shiga uku wai kuma idan ya auro wata mace ta biyu to wannan ba matarsa ce da aka santa ba ba yadda ba kundin nan na mata abin da yake so tabbatar ke to don girman Allah mata ina tambayar wannan abin kuna ganin alkhairi ne eh alkhairi ne ga al'ummar musulmi wannan kundin a haka alkhairi ne ga al'ummar musulmai ya zama to al'umma ta samu kanta a wannan yanayi na haɗari wannan yanayi na tashin hankali a bisa wannan tunani na kundin nan da aka ce to wannan shine babban ƙalubale shine haɗari mafi girma da yake fuskantar mace musulma a yanzu duk manufar dai a raba mace musulma daga manufa ta karantarwar Allah a raba ta da dokokin Allah ta zama yar tawaye ga dokar Allah ita wadda take cikin kunci take cikin wahala ita wadda ba ta da gata ita wadda ba ta da yanci ita wadda ba ta gado sai dai a gaje ta ita wadda ake saida ta kamar yadda ake saida mangoro wai yau ita ce za ta tubce tana neman yanci wai an danne mata yanci to na farko wa ba ta yancin Allah to wajen wa take son ta kwato yanci kuma yin sabo to su waɗannan turawan ingilishi turawan faranshi da sauran ƙasashe na amurka da sauran wurare su da yanzu suka matsa suna son lallai lallai sai an yi wannan tsari na 'yancin mata na kundin mata ina suka samu kansu kowa ya yarda a ƙasashen amurka da ƙasashen turai fyaɗe da zinace-zinace sun yawa a cikinsu misali a kowace shekara a ƙasar romania ana samun yara guda dubu ɗari da ake tsantarsa a kan titi uwayensu sun haife sun gudu dama ta hanyar karuwanci suka same su sun haife su sun gudu ɗaya dubu ɗari kowace shekara ake tsinta a titi a ƙasar romania wadda je ta yi zina ta samu ciki ta haifu ta je fata ɗan ta yi gaba abin dubu ɗari kowace shekara a ƙasar brazil akwai yara kusan miliyan talatin da biyu da ke yawo a kan titi saboda asalinsu 'ya'yan zina ne zina ka ya haife su shagu ne ba su da uba miliyan talatin da biyu saboda ne saboda batun yanci da aka ce yanci a zo da finafinai na batsa finafinai marasa kyau ana farfaganda a tele ana farfaganda a radiyo ana farfaganda a wurin da ake sa abubuwa na tallace-tallace ku duba ku gani duk talla da za a sa wa ake sawa ta talla ya talla namiji ko mace eh mace kuma ba tare da tufafi cikakke ba a shana in ka duba mace ce take talla sabulu lux joy mace ce mirinda pepsi mace ce magi mace ce komai mace ko mace nan ba ta sa tufafi tare da jikinta da kyau ba sai yan kaɗan me yasa ake wannan saboda a bata lamarin mace ta zama mai yin tawaye ga addini ta zama mai yin tawaye ga dokokin Allah kawai manufar kenan a turai akwai lokacin da wani ya yi bincike ko wasu mutane suka yi bincike bisa jagorancin ah, bisa jagorancin marion wright elderman a shekarar da suka yi wannan binciken suka ce duk cikin matasa an san matashi ko kuna da kalmar matashi duk cikin matasa guda ashirin duk cikin matasa guda ashirin goma ta hanyar zina aka haife su a turai ko a ce goma kai na yin zina duk cikin matasa guda ashirin goma suna yin zina a cikin wannan goma biyu suna ɗaukar cikin shegi a cikin wannan biyun ɗaya za ta zubar da cikin ɗaya kuma za ta haife shi duk cikin mutum goma duk cikin mutane ashirin matasa to goma suna yin zina biyu a cikin goman suna ɗaukan ciki ɗaya a cikin biyun na haihuwa a shekara nawa kenan za a samu a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu kamar 1982 kenan mu a ingilishi a faransa ko ban sani ba akwai wani mai bincike wai shi john hopkins ya bayyana cewa a turai kashi ɗaya bisa biyar na 'yan shekara goma sha biyar da kashi ɗaya bisa uku na yaran da ke shekara goma sha shida da kashi arba'in da uku bisa ɗari na yaran da ke 'yan shekara sha bakwai suna yin zinace-zinace a cikin al'umman turai a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara tamanin da shida 1986 akwai wani mutum Leo Harris Paul shi ma ya yi bincike ya gano cewa a ƙasashen tarayyar turai kashe hamsin da bakwai na 'yan shekara goma sha bakwai da kashe arba'in da shida bisa ɗari na 'yan shekara goma sha shida da kashe ashirin da tara bisa ɗari na yin shekara goma sha biyar suna yin zinace-zinace yan lakwal a turai an gano cewa kashi tamanin bisa ɗari suna yin zina wanda suke ban san mafi kiran makaranta ta gaba da lakwal mafi kiranta kafin university to wanda buɗe wannan makaranta kashi tamanin bisa ɗari suna yin zina a turai a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara casa'in da hudu an yi bincike a kan 'ya'yan da aka haifa a wasu ƙasashen turai ta hanyar zina abin zai ba ku mamaki kwarai da gaske domin a ƙasar sweden kashi hamsin da bakwai bin ɗari

kashi goma sha tara a canada kashi goma sha tara a ireland kashi goma sha tara da ɗigo bakwai a portugal kashi goma sha bakwai a germany kashi goma sha biyu da ɗigo hudu a belgium kashi goma sha biyu da ɗigo shida italy kashi goma sha takwas na biyu yaran da aka haifa a wannan shekarar ta zana aka haife su kun ga duniya ta cika da mazin da yanzu na amma kun ji nan gaba ɗaya ba ƙasar ta musulmi ko kun ji kun ji saudi arabia kun ji kuwait kun ji iraq kun ji duk ba su saboda su allah ya tsare su domin ba su yarda su bi hanyar da allah bai da ita ba a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara tamanin da casa'in da takwas wanda mu a ingilishi muke cewa 1998 a ƙasar birtaniya wato ingila kenan akwai kashi goma sha biyu da aka gani na 'yan zina amma a shekara ta dubu biyu da hudu shekara takwas da ya wuce sai da aka samu kashi arba'in da biyu 'ya'yan da aka haifa a wannan shekara 'yan zina ne to haka da yake a tarayyar turai a shekara bakwai da ya wuce shekara ta dubu biyu da biyar mata dubu ɗari biyu aka yi wa taɗi a wannan shekarar kawai a yi masa fyaɗe su dubu ɗari biyu kuna da karar fyaɗe mata dubu ɗari biyu aka yi wa fyaɗe a wannan shekarar mai yasa saboda 'yancin mata saboda ana so a 'yantar da mata shi yasa aka yi wannan abu to ya kamata mu sani ya ku iyayenmu mata cewa ku fa manyan mutane ne a cikin al'umma bai kamata ku bari a ruɗe ku a yaudare ku da kururuwar cewa za a ba ku yanci wallahi ba yancin da za a yi muku sai dai yancin ku shiga wuta wallahi domin ana so ne ku bar hanyar musulunci so ake ku bar hanyar Allah so ake ku yi wa Allah tawaye ku yi dokokin Allah tawaye ku kibin Allah ku kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kibin karantarwa musulunci abinda ake so kenan wallahi ta hanyar yancin matan mu ba cewa muke kar a zo da tsari ba mu ba cewa muke kawo tsari ba da asali ba a zo da tsari wanda yake mai ma'ana da bai saba wa addinin mu ai muna sane cewa daga cikin maza akwai wanda suke danna haƙƙin mata ko ba haka ba ai muna sani akwai wanda yake yana da mata bai ɗaukar nauyinta bai ba ta abinci ita take ciyar da kanta mun sani ko a nan mai za a rasa a Nijeriya ko ina ana samun wannan mun sani akwai waɗanda suke cutar da matansu su buge su su ci mutuncin su zage su duk mun suna yana ko ba haka ba to me yasa ba za a zo da dokokin da za su nuna cewa haka ba daidai bane har ma ya amfani da malumanmu na addini a ce su kawo ayoyi da hadisai a haka cikin kundin don ya nuna abu kaza laifi ne kuma hukuma mulki iko ya sa ido ya tabbatar da an yi aiki da wannan dokar amma idan aka zo da doka da kundi wanda ya saba wa musulunci gaba daya ko ya saba wa karantarwa musulunci yanzu a ce mutum na da ya ba zai armar da ita ba sai ta sha takwas kuma su je ta zina a hanya ba a damu ba amma arme dai kar a yi sai bayan sha takwas don Allah wani musulmi zai da wannan don Allah ayan wani ya da wani bai zai da ba ko don Allah waɗannan su ne abubuwan da ya kamata ku ku sani waɗannan haɓarra ne haɗari ne da yake tunkaran ku haɗari ne da yake fuskantar ku haɗari ne da yake kallo ku ya kamata ku san matsayin ku ku musulmi mata ku san menene ya halatta me bai halatta gare ku ba daga ƙarshe ya kamata ku mata ku sani wajibin ku ne ku ƙudurce a zuciyarku cewa wahayin da Allah ya yi abin da Allah ya saukar na alkur'ani da sunna su ne tushen dukkan alheri duk wani alkhairi da ake nema ƙur'ani da sunna sun tattaro alkhairi na duniya da alkhairi na lahira kuma tanade tanadan musulunci da hukunce-hukuncensa ya dace da kowane zamani ya dace da kowane irin mutane ya dace da kowane irin hali da yanayi kuma lalle ne mutum ya yadda da dokokin Allah ya amince ya miƙa wuya ya sallama masu abu na biyu ku yadda ku kullata a zuciyarku cewa shari'ar Allah shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani ta dace da kowane wuri kuma ta game dukkan alkhairi na duniya da lahira wannan ku imani da haka a cikin zukatanku abu na uku ku gane cewa duk wasu dokoki ba na Allah ba suna da rauni kuma suna da matsala amma ba cewa muke yi wai ba za a yi amfani da su ba matukar dokokin nan ba su sabawa na Allah ba matukar dokokin nan za su kawo amfani da gyara da maslaha ga al'umma muna goyon ba ɗari bisa ɗari amma idan ba haka ba to a kai kasuwa ba ma son wata doka da ta Allah ta ishe mu wannan wajibin mace ce musulma ta gane haka mace musulma ta gane cewa Allah ne ya halicce ta kuma shi da ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya dace da ita to ga abin da Allah ya ce ya dace da ita ta yi ma Allah ta waye ta kibin abin da Allah ya ce shi ya dace da ita kun ga za a yi kuskure mace ta imanin cewa musulunci addini ne na adalci ya daidaita tsakanin kowa gwargwadon bukatansa gwargwadon yanayinsa sa'annan akwai abubuwan da ya bambanta mutane gwargwadon yanayin gwargwadon hali saboda haka mace musulma ta kiyaye wannan ta yadda da haka ta yi imani da haka ta kuma sallama wannan yan uwa shine abin da nake so in sanar da mu kuma shine nake ganin zan tsaya a kai insha Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar al'amarin nan da yake fuskantar mata musulmi mu gane wannan kalubale wannan irin lalura wannan irin illa wannan irin matsala wannan irin haɗari da ke fuskantar mata musulmi mu gane su mu fahimce su sannan mu yi kokari wajen ganin mun ɗauki matakin da za mu magance su wannan ɗan uwa mata yana da muhimmanci kwarai domin Allah dai shi ne ma'anikinmu kuma shi Allah babu ruwan shi ya ba mu tsari ya ba mu dokoki sa wato yana kuma ya jaddada mana ƙura'ani cewa in mun yi biyayya amfanin kanmu idan ba mu biyayya ba cutuwar kanmu saboda haka mu roƙi Allah ya taimake mu mu samu damar magance waɗannan matsaloli yadda ya kamata da wannan nake so in dakata ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji na daidai abin da yake kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe da kuma ba mu ikon gano kuskuren domin mu gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya da mu baki ɗaya ya tabbatar da mu akan hanyarsa ta kwarai Allah ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani ilimi mai albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk